ko da yaushe kamar yadda kuka saba kuke biyo mu a yau dai kan wato muna tare da musa ibrahim lagada kamar yadda kuka sani a duk shekara wani zubin muna dan tattakawa muna zuwa muna interview da shi a duk shekara da azumi to a yau ma gani ga musa ibrahim lagada da farko musa ibrahim lagada me za ka fara cewa al'umman musulmi ga baki daya da suke faɗin duniya to jama'a a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina wa kowa da kowa fatan alkhairi ni ne naku ibrahim musa lagada hmm. ina wa kowa fatan alkhairi ya ibada ya azumi ina wa kowa da kowa fatan alkhairi ubangiji allah ya sa ya ansa allah ya sa mu a wannan wata to amin masu kalmar sauraron mu dai kun saba jin mu da musa ibrahim lagada musa ibrahim lagada dai ya yi dan kewaye a kafin wannan watan mai alfarma musa ibrahim lagada za mu ce mun gan shi ya dan kewaya lagos katsina abuja ba mu san lagada a wannan yawo da ya yi wace nasara ya samu ba kuma wace wahala ya shawo a wannan yawon da lagada ya yi lagada muna so ka gaya wa masu saurare wannan yawon da ka tafi wace nasara ka samu kuma wace wahala ka shawo a wannan yawon to turkash lalle ko ce wahala na shawo hmm. to dai ka san shi ita dan bada ma dan biyu ne ai duk wanda ya shiga bai ce zai ji daɗi ba kai tsaye na yawo na sha wahala kuma na ji daɗi hmm. to amma ƙarshe wahala da na sha na ci ubana eh. dan na yi karo da wannan bawan Allah mai dakon kuka gas bayan wancan dan da kuka da shi wallahi tallahi na ƙara koma eh. Lagos ina koma na gaya ma na gan shi to Allah ya tabbata akwai akwai ciwo a kafar shi sai na ga ciwon ba eh. ina kawo gari ya tare ni daga daya na ce ya kamar yaya wannan tambaye jama'a wannan ba wanda da ke ne ci na bane wanda daga na buga da kasa mm. wannan mai da kuka gas din aka ce mun shine na ce oke wannan ƙara kama ne zai kenan sai wannan kallo kiya ne ban dubu daya ya mm. ce kula da kafar shi akwai ciwo na ce akwai ciwo alhamdulillah na hango shi ya ce daure mm. ina daurewa na gaya ma yana samun gadon bana bani gawo na ji gaba ɗaya ciki eh. na ya daure ya ce oke wannan da ya gano wannan ta kabar tashi kawai sai yake janye kabar ina samun kabar na take ta irin a garin ya din juya shi kawai na eh. banke shi bai faɗi ba dai na fama mai ciwo bai dawo ba kaga wani wani kenan wancan karin ya mun dukan tsiya eh. ni ma wannan karin na mai dukan tsiya kuma wannan karin kai masa dukan to amma yana fama da ciwon kafa a yanzu dai ya je gida ubangiji Allah ya washe lafiya cikin azumi ma ya tafi gida lokacin to Musa Ibrahim daga da mu jiyo misali bangaren jihar Kano wanda a yanzu ba abin da muke sa rai idan Allah nuna mana bayan sallah don ban sarauta za mu shiga wanda a dabban sarauta a wancan kare mun galagada ya yi kokari don sai da kaje ka bige wajen mutum bakwai a ƙarshe aka samu aka bige lagada aka cire shi a dabban sarauta to a wannan kare daidai da rannan mun tattauna da ramadan akan dabban sarauta ya ce bana shine sarki saboda haka amma kuma mun masa tuni da maganar da wato sarkin dambe ya faɗa wato alƙanin bello wanda alƙanin bello ya ce fa shi wannan karo ko da bello ne ya fito ba zai bawa kowa ba sai an buga wannan dambe to har nake gaya ramadan kada ya sake ya sa a cafkas in ala ya cafkas ba zai kyale shi ba sai ya luguguita shi ya sake shi ko mai da mai hango da wannan kai musu ba kano tsaya mana musu mm. ba kano na gaya ma na gaya ma Allah na kowa ne annabi sai mai sallah mm. ramadan ba fa lokaci yake ba fa ban gane ba haba ba ramadan ai ba lokaci yake ba zamani yake ai eh ai zamani yake yi eh kamar da alin shi ma zamani yayi kaga alima ba lokaci yake ba lokaci ya bai eh. zamani ya mai ta kwasara ba lokaci yake ba eh bahagun ziyani ba lokaci yake ba to autan kuda ba lokaci yake ba to irin majama ba lokaci zai ba a'a dukkan su zamani su shi abin duk zamani za su yi baranta na ma ni shawwal to ka kuma shawwal din aba tun yaushe kuma yanzu ka kuma shawwal na kuma shawwal ai to yanzu eh. abin da yake faruwa mm. ai abin da alƙanin bello ya faɗa a baya eh. to ai bai san mu don zai da wannan lokacin ba haka ne kamar yadda a baya yake cewa ko ali ne ya zo ko bello ne ya zo ko mm. sai ya buga da shi to ramadan haka shi ma yake jin karfi a jikinsa a yanzu eh. wannan ra'ayi ne ai alƙanin bell ya faɗi ra'ayin shi a baya mm. to ramadan ma ya faɗi ra'ayin shi a wannan lokacin mm. ni ma na faɗi lokacin na faɗi ra'ayi na a wannan lokacin ko rajab ne ya zo wajen daga mai ba gaba ba ka da gaba ba ko ni sha amma tsaya baka ganin cewa shi alƙarin bello kamar yanzu misali yanda ramadan yake magana cewa mai gidansa ne ma aiko ta hado su ba za su yi ba eh. to kai yanzu misali sai ta hado ka da alƙarin bello kai lagada eh, eh. za ka janye koya a'a zan janye mana ka san me yasa zan janye lokaci na bai kai ne dan bar shi ba amma yanda ramadan yake a lokaci an zai iya dan bar alƙarin bello mana kamar ya zai iya dan bar shi saboda karfin shi ya kawo yanzu kana ganin idan ali ya ci kumas ya ta shi kana ganin wanda zai zai kwace eh, na kamar yanda yace zai ciku kamar yanda yace zai damba da bello in ya ku bello ai ba zai riga mai ba eh au shi yasa ba zai rama riga ramadan ba shi yasa ga ai ba zai riga ramadan ba mm. to kamar yanda ramadan ya faɗa shi Allah subhanahu wataala baya hada bawa abubuwa da yawa mm. yanzu kai da Allah Allah ya ba alƙarin bello dubaru a cikin dambe ai kisan kai zai dinga yi saboda me saboda karfin sa eh. ka duba karfi irin na alifa amma sai hada da magani saboda karfin bai saboda karfin bai ishe shi ba sai hada da magani eh. to haka Allah yake na barinsa ni zan lamba kai laga da ka ce dan bada ba wayo da mutane sun shiga ha ba da mutum ya ci uban shi ni yanzu gaga ya ko wanda suka fi karfi na da yawa amma wayo nake in buge su eh. to dan haka daren mudan ya ce dan bada alƙanin bella a wannan cikin kuma yanda yaron ya burge yanda ya bashi girman sa hmm. tunda shi da ya faɗi wancan kalmar ta cewa ko da yayansa ne bello ya zo hmm. bai duma girman gidan ba da yanzu suke da yayan nashi bello hmm. yaron yanzu ai gashi yayi magana mai kyau ya ce ko in dai alƙalin bello ya zo duk da mai gidansa ne za a yi dambon to hmm. gani ya zai iya kamar yadda a baya ta da dambon da mai tafasara muke cewa ya haƙuri lokacin shi zai zo to yanzu lokacin ya zo dan ya zo ya tare dambon da wani zai zo ya mu zuwa sarauta Allah ido yanzu kana ganin cewa lokacin sa yayi si dambon da shi da dogo mai tafasara kafin ai dambon da shi da bagarkocin da mai muka gaya maka a nan wajen hmm. muka ce za mu haɗa da Allah ko mm-hmm. to don haka duk wanda zai dambon da Ramadan za mu haɗa shi da Allah mu mun san waye mai takwasara a lokacin mun ganshi mun san me yake yi eh. ya ci uban manya manya ya ci uban kanana kanana har yanzu akwai dafi a cikin bawan Allah nan eh. amma dafin da zamu sa mai zamu dauko ayoyi a cikin Qur'ani mu rubuta wa Ramadan ya sha ya sha eh. a zo a yi dambar da shi to ana cewa kamar wai dogo mai takwasara sa ta kamar wai damban sa ya riga yayi baya a'a ku tsaya fa nan kuma dan shi bai baya ba tunda har ta kai ta kawo zai zo kwanye dan miliyan 1 da mashin hmm. dan shi bai zo baya ba har yanzu da sauransa har yanzu da sauransa kana ganin yaro ba zai haye ma ba a'a to kuma ya aka kuke nema ku kai Ramadan ya haye masa to ai ba magana wai ya haye mai bane muna amfani da lokaci ne shi fa mm. ubangiji ne yake ba da lokaci mm. ko shi ya faɗa shi ya shi kanshi mai takwasiran ya faɗa cewar yana tsoron lokaci mm. shi ma lokaci shi ma ai ba lokaci zamani yake ai ko shi ya magana iya tsoron lokaci Allah subhanahu wataala shi fa ya magana akan lokaci yace ko shege ne yake lokaci a bashi abinsa ko da kare ne shi to na karamadan lokaci yake yi duk abin da ya faɗa harkar dambe a bashi ya faɗa to yanzu daga da ga damben sarauta idan Allah kai mu bayan sallah muna tunkararsa wannan dambon da aka ce an sa ma miliyan biyu bana za a ci banda sarauta to yanzu yaya daga da yake hango wannan dambe a dan masarauta ba zan yi nisa ba zan zama sarki ba amma zan yi nisa a cikin harkar to ya kai kakare da wuri ba kare ne ba kowane ba karfi na a cikin harkar ne ni ma kuma na ba karfin wasu eh. kana kallo ba raho ba a tsayan ba fa kawai addu'a iyaye da sauransu yanzu kuma wata yaya duniya take kallo na a yanzu hmm. masu addu'a suna yi wasu suna zagi ga su nan dai masu addu'a masu yawa. Eh. to da ka mu za mu nan nan zama daram dam da karfin iko Allah amma balaga daban da haura igiya dan a ah, a ah, ah, na ga ma aka yaji kai kuma matsalar ka eh. ni ko igiya a kunne na take eh. amma a dan masarauta na san layi to kan in je jikin layi ma shi ke gaya mun ka zo ka zo ka zo sai ka tsallake sai in goce za ga ainihin yanzu inda goce ya ce in goce in goce wannan abun ai masha Allah na iya buga man sarauta eh. ba wai koyon ake nema ba ko point da ba za a samu a jikina ba kuma sai na yi nisa a damman sarauta don ko a yau ne waya da mamana na ce kina zuwa harami ta gaya ubangiji ibrahim zai damman sarauta bana kamar yadda ta mun bara hmm. na yi nisa a cikin harkar to yanzu kuma an tsaya min da addu'o'i kaga ta rifa anu kaga bindiga fa to yanzu daga da duk da duba da cewa gashi muna cikin watan azumi eh. ba mu sani ba dai lagada ko kai ma kana zama zaman roƙon eh. tun daga shi har kana harin ta za ka shiga damban sarauta ka ƙara yin nisa insha Allah to akwai za mu ce mu ce mai gidanku ko autan dan munza mun ga cewa shi ma ya samu karuwa ko mai lagada zai ce to mu ne ka san mu a koda yaushe iyayen gidanmu mm. da yara ƙanana da dattijai mm. muna musu biyayya wannan shi ya kai mu wannan lokacin mm. tun da shigar da ne yau ba za ka ce akwai mugun a kaina ba mm. na sha jallabiya ga cirbi duk da ake neman kamu lalle gane na kai eh. to amma na cire kan wani zai ce dan iska ne wannan ah, to wai tsaya ani na ga jo na ga watan azumi ne amma a tunani na aika aske da da ko a tana kaina ba mu kowa ƙarya ba Allah yana gani na ƙarya tana kaina to ai ka dan bude mana da mu gani da gaskiya tana kan naka <laughs> na sai ta dai au tana ciki la ilaha illallah to masu kallon da sauraron mu kana jin Musa Ibrahim eh, eh, yanzu akan abun da zan magana a mm. autan dan manzo ya samu karuwa mm. ya samu ɗa namiji to ubangiji Allah ya raya Allah ɗaya ba to na gaya ma dama ai ɗan alu'iya da ibrahim mhm. a watan ɗan munza ya samu namiji mhm. ko ibrahim ɗin ne ko ramadan za a saka mai ko shawwal ne ko rajab uhu eh. ko waye dai uhu ko ɗan najib ne ko sunan najib za a saka mai eh. to Allah dai ubangiji ya raya shi kuma Allah ubangiji ya sa ɗaukaka ta zo mai a harka abin da yaron zai yi mu da muna fatan alkhairi a koda eh. sannan kuma sai godiya ga dukkanin jama'a muna kallon abubuwa ana ta bibiyar mu da sauransu hmm. mun dade ba mu gamu da musawo Kano ba gashi yanzu na zo amma fa adan man watan nan fa a wanda da yawan duka wannan aljanin fatalwa yake eh aljanin fatalwa aljanin fatalwa nan eh. mai wannan turaren kunnan eh. ai wa yake mun sai ya turo mun kunnan mai ciwo mhm. ni kuma kwaɗayen kai duka wajen kunnan kawai sai ka je wani kwari a yana na ta gefe eh, kamar makwari kenan <laughs> Eh. gama makwara kenan kaga makwara na yana mutane wa yake yi sai ya ce ma kawo da ya rufe wannan idan mm. sai ya ce ma kawo da shi in ka shiga ta bangaren maraken ashe yana kallon ka ka shiga sai ya dawo da kai Laga da mu dawo bangaren kudawa to wanda kudawa kamar su sha'aban wanda su ma yanzu ana ganin su yar mage karan su ya kai tsaye sautan kudawa eh wa sautan kudawa mm. sautan kudawa zai dora sautan kudawa Hmm? kasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun kuna tare da ni musbawo kano youtube a ah, ina testing ne yawwa to nura dan na fos ah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim to ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu da sauraron mu a lagada maganar da nake maka akan bangaren kudawa wanda za mu ga gasi yar mage a wannan lokaci sa'autan kudawa duk sun taso wayanda su ne wayanda za a iya ce musu cewa jarumai su ma a bangaren kudawa a wannan lokaci yaya kake hango taso wasu da kokarinsu da suke ciki eh gaskiya dai abu na farko zan yi magana ma ne akan sha'aban hmm. yanzu ka duba sha'aban yaushe ya zo harkar dambe eh. yaushe zo harkar dambe ina lagos ina dawa kawai na ga sha'aban ta hmm. tsukan zo ake cewa sha'aban sha'aban sha'aban ashe sha'awan ɗin da gaske sha'awan ne mm. shiga cikin ikon Allah na lokacin lamban sha'awan ga duk abun da ake nema a harkar nan ba yana yi mm. kawai bai samu gogewa ba ne ba sai shi ta kai ta kawo mai nan dan da Ramadan mm. ya yi duro a'a ce wannan sha'awan da lalle kowatan musulunci ya kai watan musulunci cikin ikon Allah gashi yaron in cikinsa sa a cikin Dambo Warriors to kaga da ire iren wa'annan ba sa faɗa da iyayensu idan ka auna rayuwar da yake bugawa baya faɗa da iyayen shi saboda nawa ya tara a cikin harkar damban amma ga shi yanzu ya zo ya wuce su ya zo ya samu kansa inda wa inda ya tarba su zo wajen ba to haka Allah yake lamarinsa laka shi wannan yaron sai dai mu ce mai Allah ubangiji ya ƙara tsarewa Allah ya ƙara lafiya ka duba a wutan kudawa hmm. a wutan kudawa ba kude ne gashi a cikin harkar dambu warriors to duka mu da ba ma ciki hmm. sai dai mu ce musu ubangiji Allah ya kare su muna musu fatan alkhairi mu ma Allah sa mu je wajen hmm. ka duba irin mage dan baiwa fa dama shi kuma yan mage abin da yake shi baiwar abun Allah ya bashi a yi shi shi yar ba yar maki hmm. bai wa abun Allah ya bashi in ka auna autan kuda kuma karfi ne da shi shi ma hmm. da kuma dubaru hmm. su sha abin da tsayi da komai shi abin yana amfani da tsayinsa to amma idan ka duba autan kudawa duk ari duk yan damban yanzu ga baki daya ba mai irin dambansa kamar yaya ka dubo hala irin ta bahagon zayanu duk da zai damba da bahagon zayanu sai bahagon zayanu ya wahalar da shi amma daga shi yaron baiwar abin Allah ya bashi shi yake ba bahagon zayanu wahala idan suka yi idan suka yi mm. yaushe yaushe yaron yana katsina yana damban shi mm. amma ubangiji ya haska kashi a katsina yan magi yan magi yan magi shi gashi ya hauro jihar Kano yar mm, magi sakamakon dan sakwata ya tarwade baya shi da kungiya yanzu sai zan ba da shawara a cikin kungiyoyi to sai yaron ya hauro Kano gashi anan Allah ya kara haska kashi ya shiga dambuwa kuma dama kafin ya shiga dambuwa irin damban shi ake yi a dambuwarios cikin dambuwarios eh, da damban festival da damban festival duka irin shi ake so na neman poyin hmm. ya baka tsul ya fito eh. ya rike ya koma saboda ai akwai damban da muka taba yi da yaran a katsina eh. ranar ya kai gari a katsina dan sokoto a ga dan damban mu ya zo ai mage ya zo su yi dambe ai magi ya cikin yan kallo yaro ya fito kawai ganshi dan karami a'a da wannan yaran shi din banza shi din wabi na ce. ashe musu ba Kano wannan yaran ba zan ma shayi ba a daren nan kai ma ya ya durmusa ba baki malam ai in mini baki na ga dawo gefe eh saboda naushi saboda naushi sai yanzu an bani gau ka tafi za ka neme shi a gurin ka neman ka rasa ka zo za ka yi duka ka neme shi ka rasa eh. aka ce je a sha ruwa na ce alhamdulillah amma wani rafa ka taimake ni fa eh. wanda aje a sha ruwan nan an je an zuba ruwan nan amma ruwan nan tas ɗin gishiri ma yake wani saboda tsabar shan wahala a shafa ya dauko ni na gada na gaya ma yakin da duna yalo ya ci wani ta tsaya mun a shafa Allah wannan fa yan mage ne fa eh. to ko dan muzuru ne wallahi ba zan koma ba <laughs> tambuwar ya zo ya nace kaga tambuwar ba zan koma ba hmm. ni da Allah ka taimaka da kuɗin mota ba gobe zan ware saboda muke saboda yar mage eh. to gashi nan yanzu Allah ya sa yaron ya shigo cikin damba ya shigo da kafar dama hmm. ya je ya ci babban nama hmm. to mu fatan da muke musu duk wanda yake harkar damba a yanzu in dai bai tsaya arkinta kuɗinsa ba ya dan sai abu ya ajiye kadarori ka kyuta iyaye abokanka da ba sa cikin dan buwariyo dan Allah idan ka samu ka taimaka musu a dinga ba su kenan a dinga ba su eh. to shine zaka tarar saboda su fa in dan buwariyo idan ba suna idan ba suna kana gari ana dan buwariyo a gari in dai suka zo fa to baka taka ta kare kamar yaya saboda gaba ɗaya yan kallo hankalinsu ya koma kanku kansu mm. hankalin yan kallo ya koma kan yan dan mm. in ka samu to dama farin jinin jama'a ne da kai kana da jama'a a gidan to amma in suka duro gari wannan sati ɗayan da za su in suka zo ranar juma'a to tun daga juma'a ba har su wari to kai fa sai dai ka ta addu'a to daga mun ji labarin wani bai a garin Lagos wanda aka ce ya baka layu ko goda kwaya nawa ne wanda ya ce yana so za ka dinga hadiya eh. to ya wannan layu za ka amfani da su ko yaya tukunna baba ogomasho kenan eh. baba ogomasho to dai baba ogomasho ne da azumin ne kiyan ranar uku ga watan azumi ina Lagos mm. kawai na ga waya ina daga waya hello aka ce lagada A ce hello waye ni ne baba goma sho mm. sai baba goma sho wai tafi i want to see you say uh, you want to see me for what i mm. will i will help you inshallah in your in your work ce which work dambe mm. dambe ba ku shi ce dambe ba ku shi sai ce to shikenan zan zo mm-hmm. baba goma sho turo min dubu biyar da dari biyar eh. na ce ogomashu ai shi ta yi nisa ya ce shi baya ogomashu amma shi a cikin wata unguwa a nan lagos idan na zo ojuta gidan kwali in kira shi mara na je na kira ba ojo to ai tun da na shiga gidan na farko na wani gunki a haka a gidan a gidan eh. na gunki a tsaye yana mun gwalo haka eh. na ce wannan mutumin to ko dai boka ne ina shiga na ga wani dutse ga hina an zuba mai abubuwa da yan dubaru to baba ogoma sho dai ashe dai dan iska ne eh. <laughs> ina zai wani laya guda takwas aka ce wannan laya akwai mai mai translation da hausa mm. duk yaran da kake ji in ka je za ka gan shi akwai mai jin hausa na ce to dai irin dai boka ne irin nasu boka boka ne bangaren yan agumi bangaren su mm. aka ce to lagada a baka laya ga ta so ake kan in ci komai in an sha ruwa eh. har zuwa karfe 12 a ce a a ni ko ba sahabi bane ba fa eh. ya za tun asuba a ce kan in ci komai sai biyu to biyu me zan ci ko wannan eh. laya zan haɗiya guda ɗaya mm-hmm. tukunan ci abin ce a ba zan ansa ba zan yi ba aka ce na ansa malam na an shi layin nan mm-hmm. lanar farko na gwada guda ɗaya wallahi na kusa mutuwa da na haɗiya eh. na ce wannan ba Allah kashe ni zai fa <laughs> no wani mutum waya na ce Allah taimaka da maganin ciwon ciki ya rubuta wata aya a mesa ya ce in sha eh. na sha mana na malam ogoma waya na ce malam ogoma Allah ya isa <laughs> ya ce me daga taimako na ce babu wani taimako wannan kashe ni za ka yi idan ka ce laya jihohi in ci ko in ci laya to na ga shi kamar in ce ba bai yada shi da laya ko dai wasu kulle kullen ne kulle kullen ne na agumin su su eh. ma suna amfani da wannan abubuwan da kake duk abun da ke cikin qur'ani suna amfani da shi mm. duk abun da kake gani su ma da qur'ani suke wannan abubuwan to yanzu daga da zaka koma gurin baba ogoma sho ko a baba ogoma sho ba sai dai ce maka kalas kawai in ma kana jin larabci kalas eh, bye bye goodbye to daga da yanzu mutasali a karshe karshe mu dawo kan damban sarauta yanzu ka haƙura a wannan karan ko kana ganin kai ma za a yi turmin danya da kai a'a za fa a turmin danya da ni fa akwai hmm. wani yaro kaɗai da nake jin shi iya da yaji eh. shagon corona a baka san damar shagon la la la la la wannan shagon corona ka mu fara dama ne mutunci muke da shi eh. amma ina da ra'a jihar Kano wannan shagon corona ya kama ka Allah ya sa mana dubu uku ashe duka uku za a mun mai kyau shagon corona shagon corona dan karami ne shi ma baya jin duka baya jin duka mm. sai da naushi a hanci na buge shi ka buge shi na buge shi da na zo Kano amma ka sha wahala na sha wahala aka samu dubu guda na farko muka dan mun a sadaka mm. na buge shi ana ta iyo eh daga daga daga ba a sanya mun haka kari ba ah. wallahi na ji alwala irin na kuskure baki na gudun da ba fut mm. kawai ina ba da kut ce eh, na ce ok wannan shayan kuronan ko dai kuronan gaske ne washe gari na kawo gari aka samu dubu uku da yaran nan wallahi da ya dinga min wasu duka rubutu ya dinga mun Allah ya tabbace mu ya dinga dafe shi amma fa na sha wahala fa haka shahan corona nan shi ma dai mu ce inda ya tafi da man shi haka iya da biyayya zai samu arziki a cikin harkar dambe ubangiji Allah ya taimake shi Allah ya kara mai lafiya amma ni da shi dai a damban gasa ba alkur'an ya kama kansa da me fatan ka karshe fata na karshe mu dai ga mu dai cikin ikon Allah mun da gidan iyayenmu ina jihar Kano a yanzu hmm. kuma da karfin ikon Allah zan buga damban sallah a jihar Kano ina kowa da kowa fatan alkhairi a cikin wannan ƙasa muna nan za mu yi sallah insha Allahu ka san abun na Allah ne to ubangiji Allah ya amshi ibadun mu Allah ya sa mu aljanna Allah ubangiji ya ba mu harkar da za samu abin da za mu taimaki iyayen barkar nan wannan to masu kallon mu dai kuna tare da ni musu bawo Kano YouTube ko da yaushe kamar da kuke kallo ni da ni da tare da lagada kuma wannan azumin da muka fara idan Allah ya yarda nan da kwana uku ko hudu ko biyar za ku ƙara jin mu fatan alkhairi fatan alkhairi ne na ku Ibrahim Musa lagada to misali kamar wayannan bangare su ah,